أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على الموتى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله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 الجماد آه، جماد آه، جماد الآخرة هجرة النبي كان دا شكرا دبو دايدا بجيبو دا بو شاوكو أنام جرم المدينة من هدو تارد محمد بن ويحيى عارف لكما شرف الدين راجي لا جعفر محمود آدم محمد سليمان آدم لكما محمد الثاني عمر موسى mun wannan haɗuwa ne ba don komai ba illa tattauna matsaloli na addinin musulunci har kullum addinin musulunci <clears throat> wato kamar tabuwa ne yakan gamu ainihin da ainihin makarnata waɗanda za su yi ƙoƙarin yayya da koyarwa ta shi kuma yakan gamu da waɗanda suke tashi domin gyara wannan baraka da aka samu a ah, jama'a gaba ɗin sun sani irin abin da muke fama da shi a kasar mu Najeriya da sauran wasu kasashe na duniya na wasu mutane da suka fito suna yi wa addinin musulunci cin kashi suna kokarin ya kalkala koyarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da koyarwar sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma manyan limamai waɗanda suka ɗauko wannan addini a kansu da kafaɗar su zuwa gare ni waɗannan mutane ba ilimi suka sa a gaba ba waɗannan mutane ba ikhlasi ne ke tare da su ba kullum abin da suka sa a gaba shine su mai da ainihin al'ummar musulunci cikin dagwali da sabo na halaka da zahilci domin yin koyarwarsu da duk wanda ya tsaya ya yi mata kallo na tunani da basira zai ga cewa koyarwa ce wacce take da alaka da ainihin yahudanci domin koyarwa ce da take kokarin rusa martaba da matsayin sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a idan musulmi na duniya ga baki daya daga cikin irin waɗannan mutane akwai wani waishi ana kiran shi usman dan gungun wanda yake ta kokarin mayar da mutane cikin wancan da gwali waɗanda wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sahabbai da malaman duniya suka yi yaki shekaru aru aru don fito da al'umma daga cikin sa saboda haka muka yi wannan haduwa domin tattauna wasu matsaloli da aka gintaya masa ko kuma ya gintaya wa kansa ya kuma ba da wasu amsoshi waɗanda kullum ya san kyamaci sauraron sa saboda haka tambaya ta farko da aka fara gintaya wannan malami da kuma irin amsar da ya bayar daga cikin tambayoyin da aka yi wa malamin shi ne an tambaye shi cewa shin ne dalilin da yake hana mace ta yi sallah lokacin da take ciki eh, ta yi azumi lokacin da take cikin jinin haida so malamin ya amsa da cewa ba wani abin da ya hana zai hana mace idan matukar tana cikin jinin haida ba abin da zai hana ta yin azumi to me ainihin hakikan wannan a cikin addinin musulunci shin wannan abin da ya faɗa daidai ne ko ya yake mana ko alama ina ko kaɗan ba haka ba ne domin babu shakka mafi karancin fahimta daga cikin musulmi wato ba zai faɗi wannan abin da shi wannan wanda yake da'awar malantaka ya faɗa ba ko kuma in ce wannan hamshakin ɗan bid'a abin da ya faɗa ba haka yake ba ya jahilci ma'anar azumi ba shakka a harshen larabci da kuma shari'a addinin musulunci domin ma'anar azumi a harshen larabci shine a kame baki kawai amma a shari'ar musulunci idan an ce azumi ana nufin kamewa ta musamman daga barin ci da sha da kuma sha'awa tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana tare da niyyar yin ibada wannan shine ma'anar azumi idan ko aka ce haka ne to ba shakka a yin azumi ya tattara dukkan abin da aka ambata shikenan jima'i ya shigo ciki don haka kasancewan amsar da ya bayar na cewa baki ne ke azumi ba farji ba babban kuskure ne ko kuma tabargaza ne mai yawa domin kuwa yana nufin wato mutum zai iya saduwa da matarsa da rana kenan kaga kuwa ba wanda ya faɗi wannan a cikin musulmi Allah dai ya kiyaye mu ya kai ɗan uwa musulmi wannan zai nuna maka a gaskiya cewa wannan mutumin bai yi imani da alkur'ani ba domin da ya yi imani da alkur'ani wadda yake cewa dukkan abin da zai tabbata a cikin alkur'anin ba zai taba zamanto addinin musulunci ba shin zai faɗi irin wannan magana shin ya jahilci cewa allah maɗauki sarki yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد cewa barna ba ta shigo cikin alkur'ani daga gabanta ko kuma daga bayanta shin wannan ya jahilci cewa alkur'ani mai girma daga wurin Allah madaukin sarki aka sokar da shi kuma shin bai sani bane cewa Allah yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma من يطع الرسول فقد أطاع الله cewa dukkan wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa dukkan abin da ya kawo ya riga ya bi tafarkin Allah madaukin sarki shin wannan ya sani kuwa cewa Allah madaukin sarki kuma yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شيوا دكا أظن النبي صلى الله عليه وسلم يكاومك نأمرني ودنجا ينتع كما دكا أظن ديمك هني أكنتا ونيسنشيتا دكما وصلوا da kuma ayoyi masu yawa wadda ba da kuma waɗansu ayoyi masu dama a cikin alkur'ani mai girma wadda suke umurtan mu da cewa wajibi ne akan mu ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ɗan uwa musulmi shin baka gani ba cewa wannan mutumi da irin wannan fatawan shi na banza wadda yake bayar ya riga ya yaki umarnin Allah madaukin sarki wadda ya umarce mu cewa mu bi dukkan umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin bin annabi yana daidai da bin Allah madaukin sarki kuma dukkan wanda ya bi annabi ya riga ya bi Allah kuma duk wanda ya wanda ya bin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya ki bin Allah madaukin sarki kuma rashin tabbatan dalili a cikin alkur'ani mai girma ba ta nufin cewa idan dalili ya zo ya tabbata a cikin sunna abun nan ba zai kasance musulunci ba domin aka Allah ya kiyaye mu daga barna. to saboda haka bayan mun fahimci waɗannan lasussuka na alkur'ani waɗanda babu shakka dukkan wanda ya yi musu wani abu daga ciki ko kuma ya karyata to babu mai tantamar kafircinsa. ta nan ne za mu gane cewa biyayya ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ita ce ainihin tantagariyar biyayya ga Allah to bayan mun fahimci wannan sai mu dawo mu tambayi kanmu ko kuma mu dawo mu ba da kyakkyawar ansa game da waccan tambaya da aka yi mu wancan kasulgun dan bid'a ya tabbata cikin hadisin manzu sallallahu ta'ala wa sallam wanda al-Imam bukhari da al Muslim suka fitar da shi cikin mafiya ingancin littattafan bayan littafin Allah daga Aisha radiyallahu anha take cewa wata mace ta tambayi annabi sallallahu ta'ala wa sallam ta tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha tace da ita atujzi ihdana salatuha idza tahurat shin kina ganin ya Aisha idan ɗayan mu ta samu tsarki ta bar haila sallar da za ta yi a wannan lokaci ta isa ba sai ta ramu wacce ta gabace ta ba daga nan sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta buɗe baki sai ta ce da ita a haruriyatin anti shin ke ba hawarijiya ce wato ke kin fito ne daga cikin kungiyar mutanen nan waɗanda suke ganin sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wata abar kulawa ba ce عائشة تجاوب لك كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله عائشة تجاوب لك متى منكسا كيمنا هيلا الوقت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما تاردش أما بيت أمرتر بيت أمرتر مر مرام وتسلى أن تنشي مبا كوكما عائشة تجاوب لك فلا نفعله أما با مرام سلد أينهم تكبشي من الوقت النبي هيلا bayan wannan al'imamin bukhari da kuma al muslim sun kuma ruwaito hadisi da kyakkyawar salsala zuwa ga abi sa'id al-khudri wani hamshakin sahabi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana gaya wa mata lokacin da yake musu bayanin tawayar addinin su wato addinin su bai kai na ainihin kamala da fita irin da namiji ba yake cewa da su alaysa idza habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasu ashe yanzu mace idan ta yi haila ba ku ga ba ta sallah kuma ba ta azumi wannan yana saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mace tana haila ba ta yin azumi kuma ba ta sallah kuma wannan hukunci ya tabbata tun lokacin da ainihin azumi da sallah suka zama wajibi ga 'ya'yan wannan al'umma wannan hadisi kamar yadda malamai suka nuna kuma kamar yadda dukkan wanda ya bibi tarihin addinin musulunci zai karanta zai ga cewa wannan ijma'i ne wanda ainihin al'ummar musulunci gaba daya ta yi ainihin gaba daya ta kamta tafi a kansa saboda haka azumi wajibi ne ga masu karama shi amma ban da sallah saboda wasu dalilai daban kamar irin hadisin da al-bukhari wa muslim suka rawaito da kuma wani hadisi wanda muslim shi kadai ya ke keɓanta da ruwayarsa daga mu'ada tana cewa na tambayi aisha radiyallahu anha na ce da ita menene ya sa mace mai haila take rama azumi amma kuma ba ta rama sallah wato aka umarce ta rama azumi amma ba umarce ta rama sallah ba sai aisha ta ce da ita a haruriyatun anti شن كي بخوارجياتي وفي جنا كين كون غير متانا بكتي واجي لسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقام رأي وسي دقنا سي معادة الشيء لست بحرورية أعا أقوى كأن مي باب حروري يا يابتي واتو بابا خوارج يابتي بيري سنبايا خبر كي عائشة تسي تشير إتا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حتى أي لا تكن ساميمو أما akan umarci mu da murama azumi ma'ana shari'a tana umarcin mu da murama azumi amma ba ta umarcin mu da murama sallah to amma malam malam inuwa ko kana da wani ƙarin bayani da za ka yi mana akan wannan a kwarai kuwa domin ina da bayani da zan kara akan wannan bayani ka malam sani dan akwai bayani da na samu daga cikin littafin imamu nawawi wanda yake shine ya sharhin littafin muslim wanda shine na biyu daga cikin littattafan da aka sani na hadisi wurin inganci ya hakaito shi wannan malami ya ɗauku ya ce malamai sun yi ittifaki bisa cewa mai haida da mai jinin haihuwa sallah ta waje ba kansu ba matukar suna cikin halin wannan hali nasu sai in wannan hali suke ciki na jinin biki ko kuma jinin haila ya ɗauke musu kuma bayan haka malaman duniya sun yi haɗu sun yi ittifaki ko kuma sun haɗu sun daidaito bisa magana ɗaya cewa sallah bata waje ba ga waɗannan mutane waɗannan mata mai jinin haila ko kuma mai jinin haihuwa ba matuƙar suna cikin wannan halin nasu hakan sa'an nan kuma malaman sun yi gangan ko bisa cewa macen da take cikin wannan hali da aka ambata a baya ya wajaba akan ta tabbiya azumin da ya tsere mata cikin wannan hali banda sallah hakan nan akwai wani malami da ake ce masa ibn munzir shi ma ya ciro wani wani bayani ne kama da wannan kamar yadda shi malam nawawi ya ambata a bisa yadda kamar yadda ya tsere sa'annan nan malam nawawi ya sake bayyana cewa malamai sun ambaci wannan bayani kuma sun ce ba wani bambanci ko kuma bambancin da bambancin da ke tsakanin azumi da sallah shine domin shi ita sallah a baki wanda take take take da yawan gaske kuma za ta yi zai wahala ga mace a cikin lokaci guda wayannan sallolin da suka zo suka taru a kanta a ce za ta iya biyan su a wannan lokaci guda sabanin azumi domin ita sallah kullum ake yin ta azumi ku akalla yakan zo ne ma a sau daya a shekara saboda haka ba za su taba cewa wannan kamar yadda wannan dan bid'a ya ambata yayi wani kiyasi wanda ya daidaita daidai da matsayin hukuncin sallah da hukuncin azumi dangane da sha'anin mai jinin biki ko kuma mai jinin haihuwa ko haida sa'annan daga wannan bayani da muka ambata shi ne, zai bayyana cewa za mu gane wannan ma'an Allah wanda yake da awar malinta za mu gane cewa wannan mutum ne wanda yake cikakken dan bid'a wanda yake kaulinsa gaba ɗaya maganganun da ya ta saɓa wa ainihin tsari na addinin musulunci kuma ya musa abin da yake kowa ya san shi tangaren addinin musulunci domin wannan magana ta sa ne ya kauce ga hanyar mutanen kirki da haka ma Allah maɗaukakin sarki ke faɗi a cikin littafinsa da girma ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم ونسله جهنم وساءت مصيرا wanda duk ya saba wa Allah wanda duk ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shirya ta fito ta bayyana gare shi guru guru sa'annan ya bi wata hanya ba hanyar mu'minai ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sauran al'ummar musulmi za mu jibinta masa abin da ya jibinta sa'annan kuma mu sa shi cikin wutar jahannama duk da wannan makoma idan ta kasance wuta ce ta jahannama tambaya na biyu an tambaye wannan mai bida'an. cewa muna son bayani cikakke daga gurinka akan ya juja da kuma majuja sai ya ce ya juja da majuja su ne masu aikin jarin wuta wato nepa kenan da kuma masu aikin ruwa wato waterbird kenan da kuma malamai shin malamai wannan jawabin da ya bayar daidai ne ko ba aka ba malam jafar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan magana ce wadda a tarihin addinin musulunci sawa'un bangaren malamai na addinin musulunci ko ko mutanen da suke ba malamai ba gama garin mutane waɗanda ba malamai ba ba su taɓa yin irin wannan magana ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya a cikin littafinsa domin ya riga ya tabbatar inda yake cewa ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله سبحانه وتعالى نتوى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن على الحقيقة da a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai bi soye-soyen zukatansu duk abin da suke so ya zanto shi zai tsara a cikin addini to da sammai da sai gaba daya sun riga sun lalace da kuma abin da ke cikin su Allah madaukaki ci gaba da cewa bal atainahum bi zikrihim bari dai mun zo musu ne da wani ambato na musamman shine alqur'ani mai girma fahum an zikrihim mu'ridun yayin da su kuma suka zamanto masu fantarewa daga ambatan nan da ya zo musu shine alqur'ani mai girma da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam mutumin da duk yake karanta alqur'ani mai girma da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu zai tabbatar da cewa ya juzo ma juju waɗansu halittu ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala farko dai daga alkur'ani mai girma Allah ya ambace su a wurare har guda biyu wuri na farko shine wanda yake cikin sotul kahf inda Allah ke magana akan wani bawa daga cikin bayansa wanda ake kira da suna zalkarnai Allah madaukaki yana cewa قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Allah maɗaukaki na cewa bayan wato shi zalkarnain ya kama wata hanya da ke bangaren yamma wato ainihin gabacin duniya sai ya je yake waɗansu mutane wanda ba sa iya fahimtar harshensa yake cewa da su sai suka ce da ya zalkarnai ya kai wannan mutum wanda ake kira zalkarnai inda ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ard lalle waɗannan halittu guda biyu waɗanda ake kira ya ajuj da ko ma'ajuj mutane ne masu barna a bayan kasa domin sun kasance suna shigowa cikin gonaki su yi barna su lalata kayan abinci wato ainihin su sa annoba ta faɗawa wa kasa saboda haka abin da muke bukata a gare ka fa hannar da alaka kharjan in kana so mu sanya maka wani lada mu baka wani kyauta ta musamman ala an taji ala bainana wa bainahum sadda a bisa ga cewa ka sanya wani ginshiki tsakanin mu da su ta yadda ba za su rinka shigowa suna mana barna ba wannan aya da kuma ayoyin da ke bayanta idan ka bi su a baya za ka samu cikakken labari dangane da yadda zalkarnai ne yi da waɗancan mutane wanda ya ajuzo ma ajuzo suka gallabe su wanda ke nuna mana a fili cewa ya ajuzo ma ajuzo waɗansu halittu ne a wannan lokaci wanda Allah maɗaukakin sarki wato ainihin ya halitta su kamar yadda ya halitta mutane wuri na biyu daga wato daga cikin alkur'ani mai girma shine inda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a can cikin suratul anbiya inda ke cewa حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله مدوك كينا سوا ينا مغانا أكان كسان تورا لنا نتاكي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج wato har lokacin da za a buɗe wani kadarko wanda daga wannan lokaci ne ne ya ji zuwa majus za su samu shigowa cikin duniya wahum min kulli hadabin yansudun za a ga suna gangarowa da sauri min kulli hadabin wato daga dukkan wani wuri wanda yake bai tudu Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin haka cewa shi ne babban alama daga cikin alamomi na kusuntowar tashin kiyama Allah ce idan ko wannan ta faru wa rabal alwa'dul haqq to alal hakika wa'adi na gaskiya ya riga ya tabbata kenan cewa kiyama za ta tsaya fa idza hiya shakhisatun absar alladhina kafaru nan take sai ga idanun waɗanda suka bodewa Allah sai kafirce masa suka yi imani da shi ballantana manzon Su sai ga idanunsu sun fito sun zazzare saboda jin tsoro dangane da abubuwan da za su faru a gare su suna masu cewa ya wailana ya kai kanmu dangane da wannan rana da za ta zo da za ta tona mana asiri qad kunna fi ghaflatin min hadha hakika mun kasance cikin gafala dangane da wannan yini da aka yi mana alƙawari da same mu bal kunna zalimin bari mun kasance masu zaluntar kawunan mu Allah ya tsare mu Malam Muhammad Suleiman ga wannan tambaya zan wajja ta zuwa gare ka daga cikin bayanin Malam Ja'far yayi bayanin cewa wayannan halittu da ake magana akan su ya ajuju ma ajuju suna daga cikin bani Adam shin akwai wani dalili cikin qur'ani ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai da haka to ba shakka ai bayani ya riga ya gabata domin ko malam Jafar ya kawo ayoyi daga cikin alqur'ani mai girma ya kuma bayyana mana su sun fito tangaran daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mafi ingancin hadisai wanda imamu buhari da kuma imamu muslim suka rawaito wanda malamai duk sun yi ittifaki malaman duniya sun yi ittifaki akan wannan hadisai bayan alkur'ani su ne waɗanda yake suka fi kowanne irin littafi inganta Allah madaukakin sarki zai ce ya adam fa yaqulu labbaika wa sa'adaika fa yaqulu ib'as ba'asan nar fa yaqulu wa ma ba'asan nar fa yaqulu min kulli alfin tis'mi'a wa tis'atin wa tis'un ila an-nar Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisin kudusi yana bayyana mana cewa zai kira annabi adam kuma annabi adam zai amsa sannan ya ce mishi ka ciro ka ciro rabon wuta sai annabi adam ya ce menene kuma rabon wuta sai Allah madaukakin sarki ya gaya masa cewa daga cikin mutane dubu ka cire mutum ɗari tara da casa'in da tara dukkan zuwa wuta wa wahidun ilal janna ɗaya ne kawai zai tafi zuwa aljanna to a wannan lokaci shine yaro zai zama ya zama zai zama mai furfura kuma mace mai ciki za ta haife abin da yake cikin cikinta ko da lokacin haihuwar bai yi ba فقال إن فيكم أمتين illa kassara ta شيء ya ajuju wa وماجوج Allah maɗauki sarki ya ci gaba da bayani cewa a cikinku akwai al'umma guda biyu ba za su kasance ba cikin kowane abu sai sun sa shi yawa. a kenan wannan yana nuna mana lallai ya juju majuju suna daga cikin ɗan adam ne kenan ba kamar yadda shi wancan tsatsun gumin ɗan bid'a yake cewa su ne mutanen nefa ko kuma mutanen wato waterboard ba kuma malaman tafsiri sun riga sun yi bayani musamman dangane da aya ta karshe da na karanto mana a inda Allah ke cewa hatta idza futihat ya wa ma'juju wa hum min kulli to wasu a ƙarshen zamani wato za su fito ne suna masu gaggawa zuwa ga aikata barna kuma za su rinka gangarowa daga dukkan wani wuri mai tudu ko mai kwazazzabo ibnu abbas babban malami daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa musamman wajen ilimin tafsiri da shi da ikrima ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa da kuma malamin da ake kira abu salih da kuma as-sauri kai da waɗansu da dama daga cikin hanshakan malaman tafsiri duk sun fassara wannan aya a bisa da irin wannan tsari da muka fassara ta cewa dai ayar tana ba da labarin siffar fitowar ya ajuju wa ma'ajuj ne za ka ga tana suranto maka kamar gashi nan a gaban ka kana gani wahum min kulli hadabin yansidu za ka ga suna gangarowa sai Allah ya kawo abin da fi'ilin mudari'i domin taswirul waqi' kamar ga abin na gaban ka kana gani Allah subhanahu wa ta'ala dama ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir alal haqiqa babu wanda zai baka labari fiye da gwani wanda babu kamar shi ne Allah alal haqiqa mun yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala riga ya faɗi a cikin littafin baya ga haka annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya yi nuni a cikin wani hadisi wanda yake nuna wato ainihin cewa kusanto wanda yake nuna kusantowar tafin kiyama hadisin ko an karɓo shi daga Zainab binti Jahash wato ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda take ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi barci a wurinta wato a ɗakin ta thumma sayqaza muhmarran wajhuhu sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya farka daga barci fuskarsa ta yi da yana mai cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iqtara yana cewa babu abin bauta bisa ga tantanta sai Allah azaba ta tabbata ko kuma akwai jin tsoron wata azabar da za ta cike larabawa musamman dangane da wani sharri wanda ya riga ya kusanto ya dirka ko gashi nan tafi abin da ku ya faru ku shine futi hal yawm min radm ya'juj wa majuj yuslu hadhihi wa halaqa baina usbu'aihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da cewa a wannan rana ta yau dinnan, an bude wannan kadarfan na ya'juj wa majuj gwargwadon kamar haka sai ya nuna fadin da ke tsakanin yatsunsa guda biyu wato manuniya da kuma babban dan yatsa kenan buɗewar wannan ba karamin wani abu bane da ke nuna kamar wani sharri da ya dirka ko al'umma to kaga waɗannan dukkansa abu ne da ke nuna asili cewa ya juzo majus waɗansu halitta ne daga cikin halittun Allah ba ma'aikatan nefa ko kuma ma'aikatan wuta kamar yadda wancan kasar gomin jahili ya bayyana wannan mata ita ce wato ainihin Zainab binti Jahash ta tambaya annabi ce ya Rasulullah anahliku wa fina salihun shin yanzu za iya halakar da mu arhalin a cikin mu akwai salihan bayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na'am idza kasura al khabath kwarai za iya halaka ku ko da akwai salihan bayi a cikin ku matukar dai barna ta riga ta mamaye bayan kasa to kaga samuwar irin wannan jahilin malami da shi da waɗansu ɗalibansa wato ainihin wanda suke wa addinin musulunci ba su kori abu ne da ke nuna cewa barna ta darka ko cikin al'umma Allah ya kare mu daga sharrin su da kuma dukkan waɗanda suke go bayan su amin domin aka mu mun yi imani cewa ya juja da kuma ya juja mutane ne daga cikin yaran annabi adam alayhi salatu wassalam kamar yadda babban malamin nan wanda ake kiran shi al'imam ibn abdulbar ya ba da labarin cewa musulmi gaba ɗayansu tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga zamaninmu babu ɗaya daga cikinsu wadda ya saɓani akan cewa ya juja da kuma ma juja ɗaya suke daga cikin yayan annabi nuha alaihi salatu wassalam sa'annan kuma mun yi imani cewa ya juja wa ma juja za su fita a ƙarshen zamani kuma fitansu ɗaya yake daga cikin alamomin tashin kiyama guda goma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin hadithi mai inganci wadda babu mai shakka kan ingancin hadithin sai dai mutanen da suke bauta wa son rayukansu kamar irin wannan mutumin da yake ba abin da yake bautawa sai dai son ransa wannan hadisin shine hadisi wadda imamu muslim ya rawaito a cikin littafinsa wadda shike shine littafi na biyu mai inganci bayan alkur'ani mai girma ya rawaito hadisin daga abid tufail ibn asyad al-ghifari yana mai cewa اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا النبي إرادة أمنكم أن أثبت أغريشي يا زو يا قد أغريمو wa nahnu natadhakar a yayin da yake masu magana a tsakanin mu qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma tadhakarun akan me kuke tattaunawa qalu sai suka ce ya manzon Allah nadkuru sa'a muna tattaunawa ne akan sha'anin tashin kiyama qal sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha lan taquma ita kiyama ba za ta tashi ba hatta ta rauna qablaha ashra ayat sai kun ga alamomi guda goma kafinta fa zakara dukhan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ayaki alaman farko kenan wadajjal da kuma fitan dajjal na biyu kenan wadabba na uku shine fitan dabba wa tulu'u shams sa'annan kuma fitar rana min maghribiha daga inda take faɗi na hudu kenan wa nuzulu isa ibnu maryam sa'annan da kuma sokan isa dan maryam alaihi salatu wassalam wato wannan kenan yana nuni cewa masu cin sokan isa alaihi salatu wassalam ba su yi imani da allah madaukin sarki ba kamar yadda ya kamata sa'annan annabi ya ce wa ya'juja wa ma'juj sa'annan da kuma ya'juja da ma'juja wa salatu khushu sa'annan kuma za ku ga kisfewa iri uku khasafin bil mashriq kisfewa wadda za ta faru daga gabas wa khasafin bil maghrib sa'annan kisfewa wadda za ta faru daga inda rana ke faɗi wa khasafin bi jaziratil arab da kuma kitsewa wadda za ta faru a jaziran larabawa wato kasansu wa akhiru zalik karshen wannan alamomi guda goma narun ta min al-yaman shine wuta wadda za ta fita daga kasan yaman ta turudun nasa wadda za ta dinga koran mutane ila mahsharihim zuwa ga inda za a tara su domin a masa hisabi Allah ya sa mu tsira wannan ranar malam sani ya tsara mana bayani akan wannan to bayan dai mun ji irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana cikin littafinsa haka nan mun ji irin abin da manzo sallallahu ta'ala alaihi sallam mai gaskiya wanda kuma yake wajibi ga dukkan wani musulmi ne gaskanta shi ya labarta mana a cikin sunnar sa mai tsarki na cewa ya juju da ma'juju gaskiya ne kuma lalle su waɗannan mutane masu fitowa ne a ƙarshen zamani kuma fitowarsu wata alama ce daga cikin alamomin da suke nuna kusantowar tashin kiyama wannan shine abin da al'ummar musulmi ka cokam suka haɗu a kansa wanda duk ya yi shakka ko ya yi musun wannan ba mu shakka kuma dukkan wani musulmi na kwarai ba ya shakkar kafincinsa da ittifakin musulmi gaba ɗaya don ne domin ko ya yi inkarin abin da kowa ya san shi tangarangan a cikin addinin musulunci hakanan kuma alkur'ani da sunna suka tabbatar da shi hakanan kuma ma'a musulmi gaba ɗaya suka haɗu a kansa bayan wannan ya tabbata mun fahimci wannan bayan mun fahimci wannan sai mu ce faquti adabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin daga nan ne ainihin bayan dukkan wasu azzalimai muka ga ƙarshen dukkan wasu azzalimai kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu to anan daga cikin cikin tambayoyin da aka yi wa wannan malami ko kuma in ce wannan kasar gumin jahili an tambaye shi dangane da wato ainihin wata dabba da Allah ba da labarin ta cikin Qur'ani wadda aka cewa tana daga cikin alamomin tashin kiyama sai malamin ya ce babu wani abu da ake kira dabba illa iyaka masu a su ake nufi amma babu wata dabba wadda za su zo ta ba da labarin cewa ga wani mutum dan wuta ne wancan dan aljanna ne to wannan abu da malamin nan ya faɗa ko kuma in ce wanda wancan jahili wannan fasara da yawa Qur'ani haka take ko kuma akwai fassara wadda malaman sunna suka yi wadda ita ce za ta dace da qur'anin da kuma abin da ya zo a hadisin annabi wannan tambaya an jira take nan ga malam sharafuddin sai ya amsa a cikin jawabin da wannan yan bida'an ya bayar wanda yake malam jafar ya manta a cikin bayanin da ya yi yana mai cewa dabban da za ta fito a ƙarshen zamani shine na kwata salih kamar yadda wasu malamai suka faɗa domin aka sai in jefo tambaya zuwa ga wannan dan bida'an cewa cin Allah madaukin sarki ne ya ba shi labari akan cewa dabban da za ta fito a ƙarshen zamani shine naqatu salih wato rakumin annabi salih alaihi salatu wassalam uku ba aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba shi labari to idan ko wannan bai tabbata ba to wannan ya nuna mana kenan wannan yana daga cikin tawilat da kuma tafsirai wadda yake na banza wadda wannan mutumin yake yi kamar yadda ya ga dama domin ya juya abubuwan da suka zo daga cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko ya tabbata aka domin aka ya zamanto wajibi dukkan musulmi ya je ya sani cewa wannan mutumin ya riga ya kafirta kanshi da kanshi domin ya riga ya bayyana mana a cikin jawabin shi wadda ya gabata cewa dukkan wanda ya ci ɗaya daga cikin abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani mai girma ya riga ya zamanto kafiri to mu ma muna mashi shaida akan wannan cewa dukkan wanda yake ɗaya daga cikin abubuwan da suka zo cikin alkur'ani ya riga ya kafirta shin ya kai dan uwa musulmi baka ga cewa wannan kenan ya riga ya kafirta da annin shi ba shin ya jahilci cewa Allah yana cewa a cikin alkur'ani mai girma وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم يعلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون wato Allah madaukin sarki yana mai cewa idan gaskiyan maganarmu ya zo ya auku a kansu za mu cire masu wani dabba daga ƙasa, wadda za ta dinga ba su labari cewa mutane ba su yi imani da ayoyin Allah madaukin sarki ba Allah kenan yana ba mu labarin cewa dabba za ta fita a ƙarshen zamani kuma fitanta za ta kasance ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama to idan wannan mutumin ya ci wannan aya wanda ya zo a cikin suratun namil aya na tamanin da biyu to wannan ya nuna mana kenan cewa ya riga ya ki aya daga cikin alkur'ani kuma dukkan wanda ya yi wannan ya riga ya zamanto kafuri kamar yadda shi ma ya tabbatar kuma wannan ya nuna mana kenan wannan mutumin zai ki dukkan hadisai masu inganci da suka zo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin wannan dabba domin aka ka duba ya kai ɗan uwa musulmi yadda Allah madaukin sarki ya soke ke mana wa'alan ba da martani ga wannan mutumin domin shi da kanshi ya riga ya kafurta kanshi ta yanda baya ta yanda da sani to wala haula wala quwwata illa billah to mu muna da imanin cewa muna da imani mai karfi wadda shakka ba ta shiga cikinta cewa fitan dabba yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama masu girma wadda yake kuma yana ɗaya daga cikin alamomi masu ban tsoro Allah madaukin sarki shine ya fi sani ya ne dabban yake kuma daga ina shine dabban zai fito kuma wani lokaci ne zai fito Allah bai umarce mu da mu bincike ina ne dabban zai fito ba kuma ya dabban zai kasance amma to Allah da manzansa sun umurce mu mu yi imani da cewa dabba za ta fito kuma mun yi imani aka ya rabbil alamin to shi malam ga kuma tambayar nan sake mika ta zuwa gare ka wato Muhammad Sani Umar shin akwai wani hadisi wanda ya fassara wannan aya da malam ya riga mana bayani a cikin bayaninsa da ya gabata wannan kenan sannan kuma shin wai dan adam ne kadai ke yin magana duk cikin halittun Allah ba wanda yake da ikon yin magana sai dan adam kamar yadda wancan jahili ke ambata to kafin in baka waɗannan hadisai ɗan uwa malam jafar ina so in yi wa wannan mutum cikakken bayani idan ya jahilta na farko dai bai kamata wannan mutum saboda jahilcinsa ba ya sanya ainihin kudarar Allah wata takaitacciyar abu ce wacce ba ba za ta iya furtar da wani abu ba face wanda tun farkon halittarsa an yi shi mai furci da wannan mutum yana karanta qur'anin da yake da awar yana komawa gare shi da a ce yana fahimta da a ce mutum ne mai hankali da ya ga ayoyi da dama waɗanda suke nuna ikon Allah da ƙudurarsa ta fi gaban abin da kake gani da ka a yau da a yau da kullum kawai ƙudurar Allah ta wuce nan domin Allah madaukakin sarki ya ba mu bayanin cewa wasu abubuwa waɗanda ka saba sanin su ba sa magana ba su da baki balle harshe balle wani abu da zai furta su ranar gobe kiyama Allah madaukakin cikin sarki zai ba su ikon yin magana malam karantu mun kaɗan daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna wannan ma'ana يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله ما أوكسين سلكي ينا سوى لا ندى أينهم هراسا سوى za su yi musu shaida hakanan hannayensu su yi musu shaida hakanan kafafuwansu su yi musu shaida da dukkan irin abin da suke aikatawa idan aka ce shaida wani abu ne wanda yake tabbata da furci ma'ana za su furta cewa mun aikata wannan abu da ake tuhumar sa yana inkari banda wannan ayar malam akwai wata اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون حكنا ألا مدوكتين سلكي يكي سوى وتآير كبان a yau ne za mu toshe bakinsu ba za su iya furici da shi ba duk da cewa da shi suka saba magana ainihin a rayuwarsu ta duniya hannayensu su yi mana magana hakanan kafafuwansu su yi mana magana da dukkan abin da suka kasance suna aikatawa banda ita mana akwai wata ayar حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها حلوا قتل اللي ذات زوا ainihin azaba ta ubangiji su shiga inkarin cewa ba su aikata wannan laifi da ake kokarin musu azaba saboda shi ba a wannan lokacin ne ainihin hannayensu da kafafuwansu da fatuttukansu za su shiga yi musu shaida suke kun aikata wannan ayyukan da kuke ainihin inkari kuke musu cewa kun aikata su wa qalu li lima shahid شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أبن سيئ باسم ماكي yaya za a yi fatittukan jikinsu su yi musu shaida sai su dinga cewa lima shahidtum alaina dan ne kuka yi mana mummunan shaidar mun aikata wani aikin barna wato suna istigrabi da ban mamaki yaya za a yi fasuttukan su su yi magana sai waɗannan fatu su ci gaba da ce musu cikin ma bayyane, ai Allah wanda ya furtar da ko ya sanya shi ke magana shi ya furtar da mu kuma shi ne ya halicce ku tun farkon karo ma'ana mutum a tsayi ubangiji da yake da ikon ya halicce ku a tun farkon karo yana da ikon ya furtar da mu ku ba mu damar yin magana hakanan kuma gare shi ne ake mayar da ku waɗannan ayoyi dukkaninsu suna nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki mai yalwatacciyar kudura ne yana iya sanya dukkan abin da ka sani ya yi furuci ya yi furuci sawa'un a nan rayuwa ta duniya ko kuma a rayuwa ta ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa manzansa tun a rayuwar duniya cewa shi ne gwaggwabar iko ne mai faffaɗar kudura ce domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana ba da labari kamar yadda ya zo cikin sahihi muslim yana cewa na san wani dutse a makka أعرف حجرا بمكة يسلم علي أعرفه أعرفه الآن na san wani dutse wanda idan na gitta ta gabansa yakan yi mun sallama na san shi kuma har yanzu din nan na san shi kaga wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana da iko ya furtar da dukkan wani abu wanda duk yayi shakkar wannan ko kuma yayi shakkar Allah madaukakin sarki yana da ikon ya furtar da duk abin da ya so to babu shakka wannan mutum ya fita daga cikin ainihin da'ira ta addinin musulunci fa'ilin nan kuma sai mu koma ga hadisan da suke bayanin fitowar wannan dabba da shi wancan ka sulgumin jahili yake musuntawa al-imam muslim ya rawaito cikin sahihin littafinsa da kyakkyawar sarsala daga abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma yake cewa hadisu min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithan lam ansahu ba'd na haddace wani hadisi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba zan taɓa mantawa da shi ba ba zai taɓa mantawa da shi ba saboda abin da ya kunsa na abubuwan ban mamaki da kuma ainihin manya-manyan alamomi daga cikin alamomin tashin alkiyama cewa sanar fitowar rana daga mafadarta wa khuruju dabbati ala nas da fitowar dabba ga mutane duhan a lokacin walaha فأيتهما كانت قبل صاحبتها دكا وتترجع إرؤوتا فالأخرى على إثرها قريبا غير ما إرؤوتا تنادي لإتا لأنه كسباني سبا al-imam an a cikin sharhin sa ga wannan hadisi yake cewa wannan dabba da aka ambata a wannan hadisi ita ce dabbar da Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin ayar da ta gabata wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum har zuwa ƙarshen aya kasancewar wannan ita ce farkon ayar da za ta bayyana daga cikin alamomin tashin alkiyama abinda ake nufi kamar yadda al'ima. al-imad ibn kathir yake faɗa a cikin tafsirinsa ko kuma a cikin littafinsa an-nihaya yake cewa ana nufin farkon ayoyin da za su bayyana waɗanda suka saba al'ada mutane ba su saba ganin su ba ita ce wannan dasa za ta bayyana cikin wata kama mai ban mamaki mutane ba su saba ganin irinta ba sannan kuma ga tana magana da mutane sannan ga kuma tana bayyana wani dan mai imani tana kuma bayyana wanda yake kai babu shakka wannan al'amari ne bai saba wa al'ada ba a saba gani shi to wannan ita ce farkon ayar da za ta bayyana daga karkashin kasa amma farkon ayar da za ta bayyana kuma daga sararin samaniya ita ce huduwar rana daga mafaɗarta sabanin abin da aka saba gani to malam inuwa ko za ka daɗa bayani akan wannan eh, wannan shine abin da yake ya zama wajibi ga dukkan kowane irin musulmi tun daga kan sahabbai radwanullahi alaihi da kuma dukkan musulman duniya suke a kansa shine su imani da abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana da kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari da shi ta daga fitowa wannan fitan wannan dabba daga ƙasa da kuma tun wato a ƙarshen zamani wannan shine abin da yake wajibi ga kowane irin musulmi kuma duk wanda ya yi musun faruwan wannan abu ko kuma ya yi inkarin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi to wannan ya fita daga cikin musulunci kuma baya tare daga cikin abin da itikadin malamai tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa wannan ranar tamu dan haka goban naka wato dan gungu kasaitaccen gurbataccen jahilin dan bid'a an sake jefa masa wata tambaya ko kuma ya tambayi kanshi da kanshi tare da goyon bayan yan barandansa wanda yake an tambaye shi mata nawa musulmi ya kamata ya aura ya amsa da cewa bayan ya yi bayani mai tsawo ya amsa da cewa ya halatta musulmin musulmi ya auri mata goma sha takwas to malam sharafuddin wannan bayani da ya yi da kuma hujjar ayoyin da ya kawo shin gaskiya ne ko ko ya ainihin al'amari ne da farko kafin ba da jawabi a kan wannan tambayan zan so yi nasiha ga wannan babban jahili wadda yake ba da ukunce-ukunce a kan addinin musulunci duk da cewa babban jahili ne kuma da a samu jahili wadda ya fi shi jahilci cewa ya je ya nemi ilimi da shi da wanda suke makamancin shi a cikin jahilci su je su nemi sani a kan harshen larabci domin sanin larabci yana da muhimmanci kwarai da gaskiya ga dukkan wanda yake son ya gane addinin musulunci domin rashin sanin wannan da kuma wadda suke kamannin shi ga harshen larabci shi yasa yake dukkan wannan tabargaza wadda ba zai ke su ko ina ba sai dai zuwa ga hallaka shin ya kai ɗan uwa baka ga yadda maganan shi suke karo da juna ba sai ya ce Allah madaukin sarki yana magana ne akan marayu sai ya dawo kuma ya ce a'a ba akan marayu ake magana ba shin ya mai da mutane wawaye ne uku idan shi ya zamanto wawa mara hankali sai kowa ma ya zamanto wawa kamar sa bai ma take ta maganar shi a nan ba sai da ya kariya ga wannan babban malami shahararre magabaci a sheikh abubakar mahmud gumi allah ya rahamshe shi ya yi wani babban karya wadda yake nunin cewa shi sheikh abubakar mahmud gumi shi ma da kanshi ya halalta a yi auren mata goma sha takwas kuma ya ce wannan maganan nata ya debo ta ne daga cikin tafsirin malam abubakar kuma idan muka koma cikin tafsirin shi sheikh za mu ga cewa maganan da ya faɗa daban ne kuma abin da wannan marasa ladabi ya kirkiro za ka ga cewa babu munasaba tsakanin maganan shehi da kuma maganan wannan dambida. wadda ya zo cikin raddul azhan shine sheikh yana mai cewa matna matna au thulatha thulatha au ruba'a ruba'a uku matna matna wa thulatha thulatha wa ruba'a ruba'a wato ku aure bibbiyu ko kuma uku uku ko kuma hudu hudu amma shi da zai do magana sai ya ce ba abin da malam yake nufi ba kenan domin aka domin ka sani ya kai dan uwa mai saurara gaskiyan wannan magana to ya kamata mu sani domin menene ya sa ma Allah madaukin sarki ya sokar da aya wadda wannan yake janta yadda ya ga dama ayar dai da shi wannan jahili yake kafa hujja da ita ita ce ayan nan da ke cikin suratul nisa inda Allah madaukaki ke cewa وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إمام البخاري يا رويت حديثي دقى عروة بن الزبير في عروة إن جدا الزبير يا تنبي عائشة رضي الله تعالى عنها dangane دا ظن الآية kafin من كاو tambayar da ya mata abinda ayar ke cewa shine Allah madaukaki ce wa in khiftum alla tuqsitu fil idan har kuka ji tsoron rashin yin adalci dangane da marayu to fankihu ma saba lakum min nisa ko auri abin da ya dadada a gare ku dangane da mata masna wa thulatha wa ruba amma kowane ɗaya daga cikin ku ya auri biyu wa thulatha ko kuma ya auri uku uku wa ruba ko kuma ku auri hurhudu shine adadi na ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan aya Urwa ibn Zubair kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito yake tambayar Aisha dangane da wannan aya wato wa in kuntum Allah tukusu fil yatama sai Aisha ta ce da shi yabna ukhti ya kai dan gidan yar uwata hadhihi al-yatimatu takunu fi takunu fi hijr waliha تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها في فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها tace wannan aya ta sauka ne dangane da marainiya wadda take karkashin waliyinta wanda aka bari a wurinta domin ya zanto yare rene ta ta kasance wannan marainiya tana hannun wannan bawan Allah ainihin sai dukiyar da take da ita da kuma kyanta ya burge shi saboda haka sai ya yi ƙoƙarin aurenta ba tare da ya yi adalci wajen sadakinta ba a maimakon ya bata abin da za a baiwa mace mai daraja irin tata sai ya kasance ya yi ƙoƙarin tauye mata haƙƙinta to shi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan aya domin a hana masu irin wannan ɗabi'a fanuhu an an na illa an yuqsitu lahun wato wannan aya ta sauka tana mai hani dangane da waɗanda suke aikata wannan irin abu cewa kada su kuskura su ce za su auri marainiya da ke karkashin su sai faɗin za su yi adalci cikin sadakinta da ba ta irin sadakin da ake baiwa matan da take da daraja irin ta ba tare da sun ta ba saboda haka sai aka umarce su da cewa matukar ba za su yi wa maraina adalci ba to ai mata suna nan da yawa a gidan duniya su je su auri gurgudun yadda za su yi aure amma mutum ya auri mutum mace biyu ko uku ko hudu wannan shine abinda wannan aya take nufi kamar yadda ummina Aisha radiyallahu ta'ala anha ta baiwa ibn Abbas radiyallahu anhu wato amsa wato ta baiwa Urwa ibn Zubair amsa akai to yanzu dan Allah ya za a irin wannan dan ba ni na iya ya zo ɗauki wannan aya ya zo ya mata irin wannan ɗiban karmami ya fassara ta a bisa da son zuciyarsa domin a cikin tasirinsa kwata-kwata bai ma juya ba ya kalli dalilin saukar ayan wanda yake dalilin saukar aya da fahimtarsa shine babban mabudi na gane ma'anar ayan alkur'ani mai girma kamar yadda malamai da dama suka bayani imamun nawawi ya faɗa da ya zo tafsirin wannan aya fanki ko ma saba lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba yace abinda ake nufi isnaini isnaini ma'ana ku auri biyu ko na ɗaya daga cikin kenan ya auri biyu au salatan salatan ko kuma uku uku ma'ana kowane mutum ɗaya ya auri mace uku au arba'an arba'an ko kuma hudu ma'ana kowane mutum ɗaya ya auri mata hudu ba wai mutum ɗaya ya auri biyu ya ƙara da uku ya ƙara da hudu kamar yadda wancan fara jahili ya fassara ba saboda haka imamun nawawi ya ci gabar da cewa walai fihi jawazu jam'i aksar min arba babu wani dalili da ke nuna halaccin yin daɗi a bisa ga mata guda wannan shine abin da ya faɗa a cikin sharhin da yawa sahihin muslim sannan kuma hafiz wato wanda ake masa lakabi da suna amirul mu'minin fil hadith wato shine ibn hajar al-asqalani ya ce ya riga ya tabbata wato ainihin da ijma'i cewa babu yadda za a wato ainihin da ijma'i wanda ba a taba samun safani ba cewa ba za a yi daɗi ba a bisa ga ainihin mata guda hudu wanda ko duk saba to irin mutanen nan ne wanda yake layi utar salati wanda kwata-kwata ba a kirga shi daga cikin mutanen kirki ballantana a cewa ne ya saba kamar yadda yanzu wannan jahili ya saba ya saba malaman farko wato an daga cikin sabar tabi'ai a bisa ga fassarar da suka wannan aya Allah ya tsare mu to banda wannan malam wannan mutum da ire-irensa daga cikin irin shi'awa waɗanda suke zagin sahabbai suke zagin ainihin dukkan wani mutumin kirki suna cewa wannan adadi yana nuna cewa ka auri mata tara ko kuma ka auri mata goma sha takwas to ne al'imamin kurkuzi ya fara ainihin kalubalantar tun a lokacinsa mu ma kuma a yau muke kalubalantar wannan jela su, muke kalubalantar dukkan wani wanda yake tafiya akan irin wannan gurɓatacciyar mazhaba ta shi malam kurdabi yana cewa ka sani wannan adadi wanda yake cewa biyu biyu ko uku ko hudu hudu ba yana nuna halaccin auren mace tara ba yace kamar yadda wani wasu waɗanda ba su fahimci littafin ba su fahimci littafin Allah ba da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka fahimci suke ɗauka ba wasu waɗanda suka bujire wa dukkan abin da magabata na ƙwarai suka haɗu a kansa suna ganin cewa ai wannan wau wanda yake cikin masina wasu lasawaru ba'a yana nufin ka tattara waɗannan adadudduka gaba ɗaya wato biyu biyu ko kuma biyu ka tara da uku ka tara da hudu ya zama maka tara har ma wai suna ƙarfafa maganar su da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya auri mata tara to duk mutumin da ya shiga cikin talaɓaɓiya ta wannan jahilci ya auka cikin irin wannan dagwali da wannan mummunar magana to ba wasu bane illa waɗanda aka sani da suna arrafi ba wato shi'a masu zagin eh, masu zagin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka suka ce ai masna din nan ana nufin ka auri ainihin biyu ka ƙara da uku ka ƙara da hudu kash ya mai saurari bi cikin bayani a kanta na gabawa oh, iya haɗa ma goma sha ainihi kamar dai yadda wannan ɗan bid'a ya faɗa wai aikin da zahirin siga yana nuna kamar kamar laita biyu biyu ya zama hudu sannan kuma tulasa uku uku ya zama shida ga abin nan haka dai har ya baka adadi guda ainihin goma sha takwas malam ya ce to dukkan wannan ba wani abu bane illa tsagwaron jahilci jahilci ne wanda yake nuna ne shi bai san harshen larabci ba da farko ya jahilci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bi kenan ya saba wa abinda al'ummar musulmi ka kam ta hadu akan kansa tun farkon hudowar alfijir din addinin musulunci har zuwa yau domin ba a taɓa jin wani daga cikin sahabbai ba ko kuma wani ɗaya daga cikin tabi'ai mabiya sahabbai ya haɗa mata sama da hudu a ƙarƙashinsa wato matan aure malik ya fitar da hadisi a cikin muwatsa hakanan annasa'i hakanan dara kuɗi a cikin littattafansu na sunna annabi sallallahu ya gaya ma wani mutum da ake kira gailan ibn umayya saqafi yayin da shi wannan mutum Railan ya musulunta yana auren mata goma annabi sallallahu ya ce da shi ikhtar min kunna arba'an zaɓi hudu daga cikinsu wa fari sa'irahunna ka rabu da sauran wato ka sake su hakanan ya zo cikin littafin abi dawud daga alharis ibn qais yake cewa na musulunta alhalin ina auren mata takwas sai na ambata wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan labari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ikhtar min hunna arba'an ka zaɓi hudu daga cikin su amma abin da yake na sha'anin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ya auri mace sama da hudu wannan kususiya ce tashi kuma akwai hikimomi masu ɗimbin yawa a cikin wannan aure na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda dukkan wani mai karatu da basira da tunani da hankali ya san haka don haka ba sai mun yi dogon bayani amma sai wadda suka yi wai wautin nan tana nufin ka tattaro wannan adadi masna wa thulatha wa ruba'a ka tattaro su gaba daya jimillar da suka baka su aka yadda ainihin su aka baka damar ka aura babu shakka wannan magana ce ta fita daga fasahar larabci kwata-kwata babu abinda babu sanda larabawa suke irin wannan magana balle ha alqur'ani wanda yake ko bai zama fasaha ya saukar irin wannan magana idan zaka ba mutum abu ainihin jimilla goma sha takwas ka ce hudu shida takwas sannan ya baka ainihin goma sha wannan magana ce wacce take ke nuni kwarai da gaske duk kuma mutumin da ya faɗe ta ana ɗaukan shi mara fasaha har da yaushe ne kai ɗan bid'a za ka dinga jingina wa alkur'ani irin wannan mummunar magana mara fasaha dukkan wanda ya haka yana sani ko ba ya sani ya bar asirin musulunci sai ya gaggawa ya tuba ya dawo cikin bid'a na'am malam sharaf sai ka ci gaba da bayani akan wannan matsala ko kuma wata da yi kama da ita na'am ta'ala tabbara kai daga nan ya bayyana mana cewa ayan da Allah madaukin sarki ya yi magana na adadin matan da za a wura a cikin a cikinta wato maganan Allah madaukin sarki fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba daidai ike wato ma'ananta da maganan Allah madaukin sarki wadda ke cewa uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba wato inda yake wasafa mana mala'ikunta cewa suna da fuka akwai masu fuka biyu a cikinsu kuma akwai masu fuka uku kuma akwai masu fuka hudu wannan ah, imam ibn hajar yana mai cewa wannan aya zahiri take kan cewa abin da Allah madaukin sarki yake nufi shine bayanin ire-iren adadin buka-bukin da suke da shi ba wai Allah yana nufin cewa kowane ɗaya daga cikin mala'iku yana da fuka-fuki hudu uku koko biyu haɗe da uku haɗe da hudu a'a ba abin da Allah yake nufi ba kenan abin da yake nufi shine akwai daga cikin mala'iku masu fuka fiki biyu akwai masu fuka fiki uku kuma akwai masu fuka fiki hudu wannan shine abin da Allah yake nufi domin aka musulmi sun riga in yi haɗin kai kuma bakinsu ya haɗu akan cewa ya haramta akan mutum ya yi aure fiye da mata hudu sa'annan lokacin musulmi magabaci wadda suka yi haɗuwan kai nan ya riga ya shuɗe kafin wasu tsirau maganganun cewa ya kamata mutum ya yi aure fiye da hudu to irin wayan nan menene su kuma wane ne su kuma me suke kiran kansu har su zo su ce za su rushe wannan ittifakin da ya faru tsakanin malamai magabata ta sani ba cewa wani daga cikin malamai ya yi wani maganan hikima a inda yake cewa waman akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yadhillu 'an as-sirat al-mustaqim wa kam min 'aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahm as-saqim yana mai cewa dukkan wanda yake son ya do ilimi ba tare da zai do wannan ilimin daga bakin malami ba to a nan gaskiya zai bata bacci mai nisa daga anya madaidaiciya shin nawa-nawa daga cikin mutane da suke wofantar da maganganu wadda suke daidai suke da alkur'ani da sunna ba domin komai ba sai dai rashin lafiyan da yake damun fahimtar su makoniyan rashin lafiya ne Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga cikin rashin hankali da kuma rashin ladabi da ayoyin alkur'ani da kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mu kasance daga cikin masu ban tafarkin annabi da kuma sahabbansa wadda Allah madaukin sarki zai yarda da su. Bala Sharafuddin Allah saka da alheri. hakika na riga na tabbatar cewa dukkan mutumin da yake bukatar gaskiya. To fa wato an riga an bayyana masa ita dalla-dalla daga cikin ayoyin Allah mai girma da ke cikin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la iyaka ya rige ga mai shiga rijiya in ma dai shiga taka ko kuma shiga ta kafa to jama'a na riga na san cewa kila in har zan yi zan yi tambaya ba zan rasa wanda zai bani ansa ba shin wannan kasaitaccen ɗan bid'a da ya kunno kai kuna tsammanin kuwa shi kaɗai yake ko kuma akwai waɗansu ɓoyayyu daga gefe waɗanda suke injino domin su samu gorinsu na lalata al'ummar musulmai da raba kawunan musulmai da nesantar da su daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa shin bakwajin cewa kuwa akwai wani ɗansu da suke ingila shi to a nan ko shakka babu duk wanda ya fahimci bayanin da shi wannan sakarar yake yi ya kuma san rayuwarsa a yadda ya rayu to yana cikin abubuwa ɗayan guda biyu ne na farko dai shi wannan sakaran ɗan bid'an ya yi ƙoƙari da kowane irin ƙarfi ya ga cewa ya shahara domin yana buƙatar ya ga ya shahara amma shahara tana hannun ubangiji don haka Allah bai yarda ya shahara ba don haka ya fanɗaye bugu da ƙari kuma daga jin wannan fikirorin kasan cewa ba shi da ilimin da zai iya kirkiro ɗin waɗannan abubuwa ba shakka akwai waɗanda suke mara nasa baya sukan kuma ɗora shi a sama domin shi ne mahaukaci ya je ya taɓar gazar da yake so ya yi bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da hujja sannan ya ƙona shi in ba ya zo ya tuba ba. wannan magana ta ka ko shakka babu domin kowa ya ji yadda wannan mutum yake magana ya san jagwalgwalalliyar kwakwalwarsa ba za ta iya haifar masa da waɗannan abubuwa ne na farko dai tun daga jan ayoyin da yake za ka fahimci cewa jahili ne bai san harshe ai ba shi yake jan ayoyin ba ma akwai wani sakaran ma tare da shi ai ba ka sani ba ai wato ainihin garin banza ne ya kare a farfaro ɗin domin shi kai shi mai jan ayoyin za a ga ya ja ayar ba daidai ba ballantana uban tafiya wanda zai fasara saboda haka misali guda biyu da zamu iya bayarwa akwai aya da Allah madaukakin sarki cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mutiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma haka ayar take a cikin Qur'anin Allah amma a Qur'ani waɗancan jahilai ga yadda suka karanto ta kamar yadda duk wanda yake da kasa cikin su ya je ya sake ji Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mutiha wallati lam tamut fi manamiha fa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ko kuma wani abu makamancin haka baya ga haka akwai wata ayar da suka karanto inda Allah ke cewa annabiyyu aula bil min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai suka ce annabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ba tare da sun kawo wani ba kaga kamar suna da wani sabon qur'ani ne sabo fil wanda suke ƙara wata kalma ko su rage waɗansu kalmomi a cikin Qur'anin sannan jahilin mai fassara shi kuma zo fassara ba daidai ba Allah ya tsare wato tambayar kamalin ta farko cewa shin ba ma tsammanin cewa akwai wasu waɗanda suke ingiza shi ke tura shi suke masa ingiza mai kan ruwa ko shakka babu akwai domin na farko dai shi wannan mutum kowa ya san shi duk wanda ya san shi ya san kwanyarsa bata ita ta haifar da waɗannan abubuwa da yake faɗa ba yake na biyu jahiltarsa da harshen larabci bai isa ya ba shi damar da zai koma ya karanta littattafan 'yan shi'a ba ballantana ya sun fi irin waɗannan wato miyagun maganganu har ya je yana ainihin watsa cikin babu shakka akwai wani bayansa wanda yake masa an gizo mai kan turuwa shi kuma yana an gizuwa ɗin akwai wani nan kano da yake zuwa wajensa ko shakka babu shi ne belli wanda aka sani da muhammad Belli yana nan yana zama a hausawa wannan mutum ko shakka babu yana ɗaya daga cikin mutanen da suke yaɗa barna a bayan ƙasa duk kuma inda ya zauna haka yake yaɗa irin wannan mutum kasancewarsa yana jin harshen larabci ya ba shi damar ya karanta dukkan wasu miyagun tafai waɗanda aka rubuta cikin harshen larabci ko kuma aka rubuta cikin harshen turanci sun kuma waɗannan su je su tsugunna a gabansa a matsayin almajirai suna ɗaukan irin wannan mummunan dafi suna zuwa suna yaɗa cikin al'umma babu shakka ni nan da kunne na na ji shi wannan mutum wanda ake kira eh, wanda ake kira dan gungun yana karanta wani littafi wanda wancan belle ya rubuta masa na cewa isa ba zai sauko ba ya ta karkare yana karanta shi to amma shi wancan ya ji larabcin da zai iya rubuta wancan dafi da shi shi kuma wannan ya jahilci harshen larabcin saboda haka sai ya tsara jagwalgwala abinda wancan ya jagwalgwala shine da jahilcinsa ya kasa fito da abin da wancan yake nufi na wancan na da dukkan wannan ba komai yake nuna mana ba illa haɗin gwiwa da ke tsakanin waɗannan a duk inda suke a kyamace su a guje su don haka yan uwa ko akwai wanda zai kara wani abu akan wannan su da na faɗa. Kwarai da gaske babban abin da nake so in ja hankalin yan uwa musulmi a kai addinin musulunci ba ka iya fahimta su sai ta hanyar karatu kuma kada mu manta a bisa ga cewa alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansu suna rubuce da harshen larabci alkur'ani dai Allah ya yi bayani a cikin sa yake nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah na cewa wannan qur'ani ar-ruhul amin shine ya sauka da shi kuma ya saukar da shi ne a bisa ga wato zuciyar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam domin annabin ya kasance daga cikin masu gargadi yace kuma ya saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake bayyana. a wani wurin Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun alal hakika mun saukar da wannan alqur'ani domin ya zama to balaragan qur'ani ma'ana da harshen larabci domin mutane su zaman to masu hankaltar abin da ke cikin a wani wurin ya ce wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya kamar haka ne muka saukar da shi ya zaman to wani hukunci wani littafi wanda ke kunshe da hukunci kuma a cikin harshen larabci duk waɗannan dalili na bisa ga cewa ba ka iya fahimtar qur'ani mai girma dole sai ka san larabci ba kuma karamin sani ba sanin ka'idojinsa ta yadda za ka yi magana da shi sanin mafaradat naki kalmomi ɗaiɗaikun kalmomi sannan kuma sanin wato ainihin tarakim nashi yayin da za a gina jimla ta yadda za ka iya gane ma'anoninta amma kuma kar a gane kada kuma a wato ainihin kar a yi wata mummunan fahimta sanin harshen larabci shi kaɗai baya sa ka gane qur'ani ba za ka dogara ba da larabcin ka kaɗai larabci zai zamanto kamar makami ne wanda za ka gane hanyar da za ka fassara qur'ani amma babbar hanya da ake fassara qur'ani da ita shine fassara qur'ani da shi qur'anin kansa wani wurin za a ga Allah madaukakin sarki ya kawo hukunci a dunkule sai je wata ari ya bayyana shi a wani wurin za a ga ya kawo hukunci ya to khas a am a wani wurin sai je sai wanda da yake karanta qur'ani zai san wannan sannan kuma fassara qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk jama'a sun yadda wanda aka saukar da wannan alqur'ani shine annabi rahama sallallahu alaihi wasallam to a ce ko babu wanda zai fi shi fahimtar sa har ma Allah da kansa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar da wannan ambato a gare ka shine alqur'ani domin ka yawa mutane bayanin abin da aka saukar akan su na qur'ani kenan aikin annabi da zai aikace ko maganar da sa da zai yi a faɗe ta hadisansa ko abin da za a yi gabansa ya yi shiru ba tare da ya hana mutane ba dukkan wannan fassara ne na alkur'ani kenan qur'ani da hadisi yan tagwaye ne ba sa rabuwa da juna mutumin da duk ya kokarin raba qur'ani da hadisi yake zai imani da qur'ani kadai ba ruwansa da hadisi to ala hakika ya yaudari kansa sannan kuma wato alama ce ta cewa shedan ya wanke masa hannu aka yana nema ya jaki cikin afirkin bata Allah ya tsare sannan kuma sahabbai da tabi'ai babu wanda yake su fahimtar qur'ani halaka ce mai girman gaske ka zo ka ce fassarar da zaka wa alqur'ani yanzu fahimtar ka ta tsallake fahimtar sahabbai da tabi'ai kada fa mutane su manta sahabbai in nan fa suna nan qur'ani ya rinka sauka sun suna maka shekara goma qur'ani yana sauka sun san inda aya ta sauka idan aya ta sauka kafin a ce kwabo rasul da za su riga kowa ji bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka har aka koma madina ta tabi'ai ko sun dauki ilimin su daga wajen waɗannan sahabbai a kenan waɗannan su ne suka ji ayoyin qur'ani tun da mutumin su kaga bayan kasancewar su larabawa waɗanda suka goge wajen harshen larabci kuma sun zauna da mai fassara na duk duniya gaba ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ilimin sai fi kowa na inganci zabanin yan baragada waɗanda za su zo yanzu na ƙarshen zamani saboda haka muke nasiha ga yan uwa musulmi gaba daya ana fahimtar qur'ani ne yayin da za a bi ta hanyar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da kyakkyawan fahimta da harshen larabci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani da shi Allah ya fahimtar da to shi dalili duk da cewa ya san harshen larabci sanin harshen larabci kuma ba dalili bane har yanzu dan bai san shari'a ba domin bai san alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa'annan har yanzu yana da cutar rashin ikhlasi wato baya yin abu don Allah don haka ba tsoron Allah tare da shi shi kuma har yanzu muna ganin cewa ba har kawai yake tafi da abubuwan ba domin lokacin da aka mana kasar din shi wannan wawan muka saurara muka ji ba shakka mun yi bincike domin mu tabbatar da cewa wannan mutumin hankalin shi ɗaya, ko ko ba hankalin shi ɗaya ba ko ba shakka yana ta'amuli da yahudawa ko kuma arnan kiristocin da ake tare da su don inda za ku gane cewa haka duk maganar da ya yi magana akan eh, kiristoci ko kuma yahudawa da sauransu domin su suka riga suka ga suka miki da asiri amma ina jin malam muhammad inuwa zai dan kara bayani akai sai eh, adam bayanin da zan kara shine kawai kamar yadda dai kuka gabatar da shi duka dangane da wannan bawan Allah dai muna nan muna kira ga al'ummar musulmai waɗanda suka saurari abin da bawan Allah ne ya faɗi daga ciki ba gaskiya ko da da ita ku hakika ya harrafa ta ya biya ta kuma ba gaskiyar saboda haka nasiha ta da zan yi ma al'ummar musulmai musamman al'ummar mu ta Najeriya da irin wannan maganganu wanda yake masu warware musulunci suka watsa a cikin al'umma shine su yi rujui zuwa ga dawowa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma su yi kokari su gane wannan maganan da wannan bawan Allah ke faɗi yana da awa ne bisa wani abu sun zuciyarsa ba ainihin da awa zuwa ga addinin Allah ba saboda haka sai mu roki Allah Allah ya amfanar da mu kuma ya fahimtar da mu addini mu gane lalle wa'annan irin wa'annan mutane da suke zuwa suke faɗan ra'ayinsu da abin da ya saba mu shari'a addini shari'ar musulunci ba gaskiya suke faɗi ba kuma abin da zai da nuna wa yan uwa musulmi cewa sanin larabci kawai ko kuma sanin harshen larabci kawai bai sa da cewa mutum ya dogara gare ta wajen gane alkur'ani ba dole sai dai haɗa ta da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa allah madaukin sarki babu inda ya ambata a cikin alkur'ani mai girma yadda za a yi sallah kuma ya rakayoyin sallah nawa ne raka'an sallan asubahi raka'a nawa ne sallan abin nan la'asar raka'a nawa ne sallan azhar raka'a nawa ne sallan magriba raka'a nawa ne sallan isha wannan wanda yake kira zuwa ga cewa mu yake alkur'ani kawai mu bar sunna gaba daya to ya nuna mana inda Allah ya giya mana rakan asbayi guda nawa ne shin za a samu a cikin alkur'ani mai girma ba za a samu ba to wannan sallah kenan kawai akwai abubuwa masu yawa wanda ba san bayanin su ba sai ta hanyar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan wannan yana kiran mu ne gaba daya mu bar alkur'ani ma ba ma sannan ba kawai so yake mu bar addinin musulunci da zamanto yahudawa kamar yanda aka yi cewa shi ma yana mai bin yahudawa kuma wani abu da waɗannan mutane suke rudan mutane akan wanda ba su gane ba kan ce abin da yasa ba sa yin aiki da hadisi wai ba wai kowane hadisi ne ba sa yin aiki da shi ba a'a don hadisin da yake karo da aya su babu ruwan su da shi to anan abin da nake so in ji hankalin yan uwa musulmi babu wani hadisi ingantacce da za a ce ya yi karo da aya kwata kwata babu shi a duniya illa iyaka karancin fahimtar mutum zai sa ya ga cewa kamar hadisin ya yi karo da aya in ko wannan ne ai zaka iya ganin waɗansu ayoyi da dama a cikin Qur'ani zaka ga inda zaka tsaya ga fahimtar kai kadai da karamin ilimin da kake da shi zaka kamar sun cika da juna a nan shikenan sai ka daga baki ka ce wannan aya sun cika da juna ba zan imani da su ba alal misali Allah madaukakin sarki yana magana dangane da masu kare ranar tashin kiyama yace wala yu'zanu lahum fayatazirun hadha yawm la yantiqun wala yu'zanu lahum fayatazirun wannan wani yini ne wanda kwata-kwata ba za su yi magana ba sannan ba za a yi musu izini ba ballantana ma su ce za su ba da uzuri kaga anan Allah ya ce kwata-kwata ba za su yi magana ba ma za a yi musu izini ba ballantana su ce za su ba da uzuri a wani wurin kuma sai yace sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin yama ba za ta tsaya ba a fitine su da wata azaba wato a nuna musu cewa za a azabtar da su a sakamakon mummuna aikin da suka yi face sai ka ji suna rantsuwa suna cewa ya Allah wallahi mu kasance masu shirka kaga anan zaga wannan ayyukan mutum yi karo da juna a wani wurin Allah na cewa ranar tashin kiyama fa yawma izin la yus'alu an zambihi insun wala jan yin wani yini ne wanda ba za a tambayi dan adam ba ba kuma za a tambayi aljan ba dangane da laifin da ya yi, la yus'alu an zambihi ba za a tambayi laifin da ya ba a wata ayar sai Allah ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ina rantsuwa da ubangijin ka yace wannan annabi mai girma alal hakika wato ainihin sai mun tambaye su gaba ɗaya su dangane da aikin da suke a wani wurin kuma yace a ainihin falanas alannan da zina ursula ilaihim wa lanas alannan lalle sai mun tambayi waɗanda aka aikowa manzanni sai ko mun tambayi su manzannin kansu kaga duk waɗannan ayoyi suna nan da dama a cikin alkur'ani mai girma wanda a zahirin su za ka ga kamar sun ci karo da juna amma ina ba karo suka ci da juna ba sai dai mutumin da yake da karamin fahimta yake da karamin kwakwalwa wanda yake ilimi bai gamshe shi ba wato ainihin shi ne da rika ganin sun ci karo da juna saboda haka babu wani hadisi da za a ci ya ci karo da aya matukar hadisi nan ingantacce ne kuma mutane su yadda da cewa hadisin da ke cikin sahih bukhari da hadisin da ke cikin sahih muslim jumlatan malamai sun yi ittifaki kan cewa ingantattun hadisai ne duk mutumin da ya ɗauki wani hadisi daya ya karyata daga cikin hadisi ingantacce daga cikin hadisan annabi to kamar ya karyata dukkan sauran ne a bayyana ga hadisi ingantacce ka karyata ka ce maganar yahudawa ne kamar yadda wani ke faɗa to wannan alal hakika zai iya kai mutum zuwa ga halaka domin Allah na cewa إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا سوى للي وأن suke كافر سوى ألا da manzansa suke kokarin raba tsakanin Allah da manzonsa su ɗauki wata aya ta Qur'ani su ce sun yarda wani hadisin da ya dace da sanin su ce sun yarda wata da kuma su kafirce wani hadisin da zai ga ya saba sanin su kafirce su su wuce da shi ba maganar Yahudawa ce Allah ce suna son su ɗauki wata hanya ta tsaka tsakiya su ba mu ne ba gaba daya domin mu ba imani da dukkan abin da annabi ya zo da shi su ko ba kafirai ba domin sun ki kafircewa gaba daya sun ɗauki rabi sun yi da rabi sun zubar suna son su dauki wata yar hanya tsaka tsakiya Allah ce ulaika hum kafirun haka, waɗannan sune kafare waɗanda suke tabbatattu saboda haka ga dan mutumin da zai dauki wani hadisi mai gefar ya rike wani sai ki kade zai dada shi to alal hakika yana cikin hadari saura da ni muna ƙara nana ta magana da yan uwa musulmi wallahi su yi maza su kaucewa irin waɗannan jahilai waɗanda suke nema su ja zuwa ga ƙungurmin halaka saboda jahilci da ya riga ma mai kansu su koma su nemi ilimin addinin musulunci wurin malamai na gari masu yin tsoron Allah masu takawa waɗanda tarihin su ma tun daga lokacin da suka taso an riga an san su da abin kirki ba yan bargada ba waɗanda mutane da aka san su da san neman girma da san nuna malinta alhalin kansu babu komai sai kumburmin jahilci kalmar larabci ɗaya zai sani ya zo ya ta ɗaga baki alhalin babu abin da ya riga ya sani wannan shine nasihan da muke a yan uwa mutum to da karshe alhamdulillahi mun zo ga karshen wato wannan zama namu domin haka a kasar na farko da ya fara zuwa nan najeriya a farkon wannan shekara akwai kasar ɗin da ya zo yana bayani akan hukuncin sauraron waka da kuma irin cututtukan da waka suke haifarwa cikin gida da kuma rayuwar 'ya'ya bayan haka akwai kaset din da ya zo na mashahurin tarihin mashahurin malamin nan wato imam ahmad tun daga farkon rayuwar shi har zuwa lokacin da ya koma duniya na ya koma lahira zuwa ga ubangiji Allah ya gafarta masa amin summa amin bugu da ƙari akwai har yanzu kaset din mashahurin malamin nan wanda aka fi sani da suna shehul islam ibn taymiya wanda shike yana kunshe da rayuwarsa da kuma gwagwarmayar da ya yi da 'yan bidi'an wancan zamani da kuma irin wahalhalun da ya shiga domin ganin karmar Allah ita ce maɗaukakiya saboda haka zan bar ku da kaɗan daga cikin wa'yanda suka tattauna a akan tarihin wannan wato gawurtaccen malami shekul islam ibn taimiyya domin kuɗan ji kaɗan daga ciki kafin allah maɗaukin sarki ya ba da dama a kammala shi a aiko muku da shi ya zama ya mamaye guraben da ake sa muku a gidajen rediyo ko kuma talabijin na waƙe-waƙen da ba za su amfane ku da komai ba ko kuma tarihin shafa labari shuni wanda yake sai an samu wani kasar gumin barawo sannan a zo karanta muku tarihin shi ko kuma wani hamshakin dan iska manemin mata ko kuma wasu abubuwa waɗanda za su kawo wa al'umman mu cikas saboda haka ba shakka 'yan uwa ya kamata su lura da irin waɗannan miyagu laburbura da ake basu su dinga kawar da hankalinsu a kai domin haka ne ma cibiyar yada sunna ta ɗauki nauyin shirya irin waɗannan labarai ta sa musu suna barade na musulunci yana nan tafi insha Allahu to me sarkin ya aika wa imamu ahmad da shi sai sarki ya aika wa imamu ahmad yana cewa da shi kada ka kuskura kada ka kuskura ka sake hada taron jama'a kai ko da mutum guda kada ya sake zama wajen ka kai duk ba wannan ba kasar ma da sarki alwatu billahi yake mulki kada imamu ahmad ya kuskura ya zauna ya fita daga gare ta ya zo duk inda ka wannan sabon sarki sai ya fi baban ta tsanantawa a kan wannan mummunar aƙida su malamin fadan na ibn abi du'a suka ci gaba da zuga a kan lalle ya ta kokarin ya yi ta ƙoƙarin ganin cewa wannan aƙida ta wasu kowa da kowa ya kace ta kuma suka sa shi a rika suka sa shi ya rinka raba tsakanin miji da mata a kan wannan aƙida lallai su imam ahmad an sha wuya Allah dai ya gafarta musu ya sa wa'anda suka bi tafarkin da suka bi su masu jure irin wannan wahalar to sai kuma mu ketara zuwa ga kaɗan daga cikin tarihin shi wato shaihul islam ibn taimiya allah gafarta masa shi ma domin mu ji shi kuma wace gwagwarmayar ya yi da nashi mutanen eh, to bismillah malamai da alkalai da sarakuna suka sha alwashin lallai sai an yi karan batta da gumurzu da abokan gaba kuma ba gudu ba ja da baya shaikul islam kuwa ya shiga zuntar da mutane yana karanta musu faɗar allah ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لأفو غفور haka abin yake wanda duk ya yi hukuma kwatankwacin yadda aka yi mata sannan wani ya zo ya yi masa zalunci to tabbaci hakika Allah zai taimaka mata lallai Allah mai yawan afuwa ne mai yawan gafara hakanan kuma yana rantse musu da cewa lallai ku ne masu cin nasara to wannan kaɗan kenan daga tarihin wato shehul islam ibn taimiyya insha Allahu za ku sadu da cikakken bayani na shi wannan wato mashahurin malami za kuma ku ji abubuwan tausayi da abubuwan ban mamaki sa'an nan za ku iya aunawa da ainihin malamai wa'anda kuke zaune da su ko kuma wa'anda suke da awan cewa su malamai ne to yanwa a madadin yan uwa wato waɗanda suke karatu a jami'ar addinin musulunci da ke birnin madina ya kamata mu dasa aya a nan a madadin wato muhammadu sani umar rijiyar lemo wanda yake bangaren karatu na hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma muhammadu inuwa yahaya da sharafuddin raji waɗanda suke shari'a sai ja'afar mahmud adam wanda yake alkur'ani mai girma sai ni madugun taro muhammad suleiman adam da nake shari'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mm.